da muke ci gaba da karatu mu da tafsir a kowane lokaci makamancin wannan a yau ne za mu bude tafsirin na wannan wata na ramadan kamar yadda muka saba kowace shekara wanda kuma wannan shi ne yarta mu ta farko wanda yau muna yammacin asabar da yake nan ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi dace da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da a kalandar turawa idan yan uwa za su iya tunawa shekarar da ta gabata mun kwanan ne a cikin suratul yunus suratu yunus mun kwana kan aya ta 48 aya 48 wanda yau da sha Allah za mu ta 49 kenan فدعا الله تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا أو نهارا فمهما قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا أو نهارا ماذا يسر يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به ثم أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون. نعم. ويقول كشيء لا أملك لنفسي ضرا ba na mallakan wata cutarwa da kaina wala naf'an ko amfanarwa illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajali wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mata fa idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo fala yasta'khiruna da'atan to ba sa jinkirtawa ko da sa'a ɗaya wala ya stakadimu kuma ba sa gabatuwa kulka ce da su a ra'ayin ku ba ni labari ina kakum azabuhu bayatan idan azabarsa ta zo maku da daddare au naharan ko da rana ماذا يستعجل منه المجرمون ومنين المجرمين suke neman gaggawanka a summa shin to sannan idan ma waka idan azabar ta abu a bi za su yi imani da azabar kenan bayan ta rigai ta A al'ana a yanzu wa kada kuntun bihi alhali kun kasance kuna neman gaggawa da shi ثم قيل للذين zalamu sannan za a ce da waɗanda suka yi zalunci zuƙo azabar kud waɗanda ne azabar dawwama hal tuju zauna ba komai ake muku sakayya da shi ba illa bima kuntum taksibun sai da abinda kuka kasance kuna aikatawa to wannan aya malamai suka ce wallahu ta'ala alam tana da rafi da abin da ya gabata na abin da Allah tabaraka wa ta'ala ba da labari gaba da wannan aya da cewa wa yaquluna mata hadha wa'adu in kuntum sadiqin kafirai ne wanda suke yi ma musulmi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama izini suna yi musu maganganu bisa ga fuska ta musu manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma manzan da eh, wata musu abin da ya zo da shi da musu ma abin da zai ya ba da labarin sa annabi alaihi salatu wa salam ya tabbatar da akwai kiyama akwai azama akwai kaza akwai kaza akwai kaza daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu wato ya masa wahayin su duka ya ba da labarin su to a batin izgili sai na kafirin suna cewa ya kulu na maka hazan wa'adu in kuntum sadiqin Allah ke bani labari cewa suna cewa maka hazan wa'ad yaushe ne wannan alƙawari da kuke mana yaushe ne zai faru in kuntum na kun kasance masu gaskiya ku gaya mana in azaba ce yaushe za ta sauka idan kiyama ce ma yaushe ne za a tada mutane to shine Allah tabaraka wa ta'ala ce da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama qul amliku li nafsi dharran wala naf'a ka gaya musu ni ban mallaki wani wata cuta ko wani amfani wa kaina ba illa ma sha Allah sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so saboda ka abin da ya shafi cutarwa ko amfanarwa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai mallaki komai a cikinsa ba la ga kanshi wala ga wani قل لا أملك لنفسي ضرا wala نفعا saboda haka ah, tabbatar da irin wannan ƙa'ida Allah tabaraka wa ta'ala a wata ayyuki cewa ƙulla amliku li nafsi naf'an wala barra إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون Allah tabaraka wa ta'ala ce da ma'aiki sallallahu wa alihi sallama kun ka ce da su la amliku li ka musu ni ban iya mallaka ma kaina wani amfani ko cutarwa ba amfanar da kaina ko cutar da kaina ban mallake shi ba ba a hannuna yake ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so walau kuntu a'lamu al-ghaiba da na kasance na san gaibi lasta kasartu min al-khair da na yawaita alkhairi saboda ka cewa in gaya muku shi za a yi kiyama ko azaba za ta sauko a kanku a daidai lokacin da kuka fi jirewa Allah wannan abubuwa ne da shafi gaji ni ban san gaibi ba da na san gaibi da na yawaita alkhairi ke nan da kaina walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaghfartu min al-khayr wa ma masani su da wani mummuna abu ni bai taba wace wata a rayuwata ba da na san gaibi in ana illa nadhirun wa bashir ni ban kasance ba illa kawai ni mai gargadi nake sanan mai bushara nake mai kaumin yuminu ga mutane masu imani to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shine kada yake mallakan cutarwa ko amfanarwa da bayinsa wa huwa dhar darru an-nafi' shine ad a lokaci guda kuma shine an-nafi' shine al-mu'ti sannan kuma shine al-mani' shi yake basuwa kuma shi yake hanawa don haka babu mai hannu a cikin matsalar cutar da wani ko amfanar da wani sai Allah tabaraka wa ta'ala qul la amliku li nafsi dharran wa la nafa'a Allah tabaraka wa ta'ala a wani wurin ya karrara wannan matsala yana kore itikadin kafirai yace wa takhadhu min dunillahi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الله تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة su kafirai so iyayen gidi da suke mata musu bayan Allah wasu sun rike mala'iku wasu rike gumaka wasu rike mutane wasu sun rike itace wasu rike aljannu wa haka ba su wa'annan abubuwan da suke bauta ma wa'anda ba Allah ba la ya na shay'a ba su iya halitta komai duk wani wanda ka ga wasu solika a matsayin ubangiji kuma bayan Allah tabaraka wa ta'ala da za ka tambaye su ko kai bincike wannan abin da suke bauta shi bai iya halitta komai ba ko mutum ne shi ko aljani ne ko ma mala'ika ne la ya khuluquna shay'an yace wa hum yukhlaqun su wa'annan abubuwan da ake bauta musu halittar su ma ake don su bayan Allah ne Allah ne ya halicce su sannan a shahid cikin ayar ce wala yamlikuna li anfusihim darran wala nafa'a ba su iya mallaka wa kansu wata cutarwa ko wata amfanarwa kafirai mushrikai sun rike suna bautan su amma kuma su su iya mallaka wata cuta ko wani amfani wa kan karan kansu ma ba ballantana su amfani masu bautan su wala يملكون موتا wala حياة ولا nushura sannan ba su iya mallakan mutuwa ba ko rayuwa ko tada mutane bayan sun mutu ba da wanda sai zama cewa ba su cancanci abota musu ba don haka sai zama ka'ida dai ita ce tabbatacciya abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya karrara shine cewa babu wani mutum wanda yake amfanar da wani ko yake sa wani cuta sai Allah ta tabaraka wa ta'ala Za ka sai zama tabbatacce ƙa'ida a cikin babin shi ne cewa ba a neman taimakon kowa sai Allah sannan ba a neman agajin kowa lokacin da wata musiba ta abu sai Allah ba a neman arziki ko dukiya ko wani amfani daga wani sai Allah ta tabaraka wa ta'ala sannan idan rashin lafiya ya afku ko ya samu ko wani duk abin da zaka kirga shi a matsayin cuta to ba a neman kowa ya yaye wannan in ba Allah ba don babu mai iya yin shi sai Allah tabaraka wa ta'ala za ka ba bai da ba a neman waraka ga kowa sai Allah babu wanda ke yin wannan wannan sunan shi mala'ika ne ko annabi ne ko wani salihin bawa ne ko wali ne ko aljani ne ko dutse ne ko kabari ne ko mamine ne ba abin da zai iya wa mutum a wannan baki kadai wannan abu ne wanda ke hannun Allah wahda hula shi ne sana shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce kul huwallahu ahad Allahu samad Allah ce ka gaya musu Allah tabaraka wa ta'ala shine al-ahad Allah shine ahad qul huwallahu ahad ka ga musu Allah shine makadaici sannan Allahu samad Allah shine abin nufi da bukata duk wanda an wata bukata to Allah yake nufi kuma iya kuskure ya nufi wani da bukata wanda ba Allah ba to ya yi aikin banza a lokaci guda zama mushriki kafiri sannan wanda ya nufa da bukatar baya iya masa bukatar ba a neman taimako ga kowa sai ga Allah in kama neman taimako ga wani wanda ba Allah ba ka yi shirka ka yi ga banza kuma wanda ka neman taimako ma ba zai iya taimaka maka ba iyaka na abudu wa iyaka na ta'i. wannan shine abin da tabbata a babu na tauhidi iyaka na abud ya Allah kai kada muke bauta ma wa iyaka na ta'i kuma kai kada ne muke neman taimako ba babu neman taimako ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi sahihi ya karanta da Abdullah bin Abbas wasu abubuwa daga cikin su yace mashi wai za ka alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah yace da shi wai za ka alta idan za ka roƙo fas'alillah ka roƙi Allah ne kawai da kaga mutum ya roƙi wani abu to bukata shi da kaga mutum ya daga hannu ya addu'a matsayin roƙon muka sai ta bukata shi wannan bukatar za ta iya zama wani amfani yake neman Allah ya haƙaƙa masa ko kuma wani cuta ce ko ta damuwa ce ke tare da shi yake neman Allah ya yi masa to yayin za ka yi wannan karka yi ga karka juyar da wannan abu ko wani addu'a na roƙo sai ga Allah kada yi wa hada mula shi tara wani shi ne wai za ka anta fasalillah sannan ce wai za ka anta fasalillah idan za ka nemi taimako to ka nemi taimako daga Allah kadai to wannan shine ka'ida قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا سيكي إلا ما شاء الله سيأل إلا الله تبارك وتعالى يسوع wannan illa ma da aka kawo wannan ibara wacce take a zahirin ta za ka ganta kamar tana da sura ce ta istisna qul la amliku li nafsi wala nafa illa ma za ga kamar tokaci ya aka yi malamai suka ce ba ba ku gani amma wannan ibara an kawo da sura ta istisna'i ne malamai suka ce ta'adduban ma Allah to saboda yin ladabi da Allah madaukakin sarki duk abin da kake faɗi na maganganunka yana cikin ba da ladabi da Allah tabaraka wa ta'ala da zikirin sunansa ka dika kawo sunan Allah irin wannan Allah yana koyawa mutane irin wannan amma ba wai ko gaskiya bane cewa akwai wani abu na amfani ko na cutarwa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mallake shi ba to gaciya ba ce amma an faɗi wannan ne saboda ladabi ga Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce wannan ya kama da faɗan Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da yake bada labarin yan wuta da yan aljanna zaman su cikin wuta da kuma zaman su cikin aljanna yace fa ammal na shaqu ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء أه؟ إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد إذا بعد الأبار الزمن سجموتا دين دين دين ما دامت السماوات والأرض ما تبقى السماء دكاسة سندوما تيتي إلا ما شاء ربك wannan istisna'i suka ce ba istisna'i ne haƙiƙi ba baya gwada cewa wai nan gaba Allah tabaraka wa ta'ala zai so sai a fitar da su daga wutan kun gani ba istisna'i ne haƙiƙi ba amma illa ma sha'a rabbuka amma shi ne ta'adduban ma Allah inna rabbaka fa'alun lima yurid haka Allah ya faɗi wannan magana game da yan aljanna yace wa na alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka ata'ana ghayra majdud ce kowa kuwa aka yi arzita su ta hanyar saka su cikin rahmar Allah cikin aljanna ta fa Allah ya samu dace yake fa fil jannati khalidina fiha to suna cikin aljanna suna masu dawwama da tabbata cikin aljanna ma da mace samawati wal ard matukan sammai da kasai suka dawwama to a sai ce illa ma sha'a rabbuk sai abinda ka ya so shi ma wannan karka dauka istisna ne hakiki wanda ke da ma'anan cewa an tokace magana ne sai zama sakon yana nuna daga baya an aljanna in suka daɗe za a fitar da su daga aljanna wanda ba shi ne ma'anar illa ma sha rabbuka ba wanda an faɗi shi ne ta'adduban ma Allah wanda shi ne illa ma sha rabbuka afa'an ghayra majzuz wato kyauta ta Allah wacce ba mai yankewa ba to wannan shi ne shi ne abin da ke kunshi cikin inna masha Allah sai Allah ce li kulli ummatin ajal kowace al'umma suna da ajali kowace al'umma tana da ajali wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mata fa idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo wanda Allah ya saka musu fala yastakhiruna sa'atan to ba ka jinkirtawa da zai da sa'a daya ba a jira ba a jinkirtawa daidai da sa'a ne ma haka ɗin ba zai yi ba wala jimuna kuma ba za su gabata ga ajalin da aka saka musu ko da daidai da sa'a ɗaya ba fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun wanda malamai suka ce ƙarin bayani ne da kuma ishara ga maganar da kafirai suke manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar fadi a farko wanda suke yin shi a babin izgili cewa mata hazal wa'adi in kuntum sadiqin to bayan ma iki sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabbata musu cewa bai da hannu a cikin mas'alar kawo musu azaba bai da masaniya da bai tashin kiyama duk abin da Allah ya tare da game da su annabi bai san shi ba kuma bai da hannu a ciki to sai Allah ya ce yadda mas'alar take shine li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajali wanda Allah ya saka musu in ajalin su ya zo to shi ke nan fala ya sa'akiru na fa'akan wala ya sa'akiru saboda ka al'amari yana hannun Allah ne al'amari yi ma nan kafirai da suka bi jirawa ba iki ba alaihi wa sallama, azaba yana hannun Allah ne yaushe za a musu azaba wani ajali ne da Allah ya sa shi Allah shi ya san shi abinda kuma ya shafi lokacin da Allah ta baraka wa ta'ala ya haddade na tashin kiyama wanda za a yi masa sakamako da gwargwadon ayyukan da suka yi shi ma wannan wani ajali ne Allah ya saka mata kuma babu wanda ya san shi saiwa sai Allah ta baraka wa ta'ala amma dai tabbaci hakika lokacin da duk ajalin da Allah ta baraka wa ta'ala ya shata musu in ya zo to babu wani jinkiri za'i sannan ba za a gabatar musu da azabar kafin ajalin ba wannan shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah ke ce walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim da Allah tabaraka wa ta'ala yana kama mutane da zaluncin da suke yi laifukan da suke yi a ga duk ta'asar da mutane suka yi sai Allah ya kama su ya musu azaba a kanta ma taraka ala ma taraka alaiha jamba da Allah tabaraka wa ta'ala bai bar wata dabba a bayan akan kasa ba da duk Allah ya zarkake mutane saboda yawan laifukan su da yawan zaluncin da suke yi amma Allah tabaraka wata'ala yakan yafi yakan jinkirta shi yasa ce walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah tabaraka wata'ala yana jinkirta wa mutane ne bayan sa ila ajalin musamma ya zuwa ga ajali wanda yake abin ambato Allah sai musu istidraji su ta tasbihin ya sa musu ido amma ya shaka ajali komai suka ba za a yi musu ba har sai ajalin da Allah ya shaka ya ya kai walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma yace fa idza jaa ajaluhum idan ajalin nasu ya zo wanda ya shaka musu la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimuna ba a jinkata musu ko ba sa jinkatawa da da sa'a daya sannan kuma ba sa ga wannan ajalin da aka shata musu kafin yi wannan ita ce ka'idar da Allah tabaraka wa ta'ala ya karara cikin ayoyi daban-daban ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun ce babu wata al'umma da za ta riga ajalinta ce ga wasu mutane Allah ya iya musu wani ajali akan faruwar wani abu dangane da su sai abin ya faru kafin ajalin da Allah ya iya musu babu wannan ma tasdiqu min ummatin ajalaha yace wa ma yasta'khirun kuma ba ta jinkirtuwa ajalin ba zai zo ba a ce wata dabara a bi wata hanya abinda Allah ya shafe ya faru din bai faru ba to wannan shi ne saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala shi ya hukunta ajali da kowace al'umma bal da kowane bawa da cikin bayansa kowace al'umma Allah ya shafa mata ajulla kaza zai faru a lokaci kaza gare su a lokaci kaza kuma kaza zai faru a lokaci kaza kaza zai faru bal kowane mutum ma za ga rayuwarsa Allah ya shafa mata ajulla cikin shekara kaza zai gama kaza shekara ta kaza zai gama kaza kaza zai faru gari shi kaza kuma zai zo da kashe shi don haka a lokacin da ajali ya zo na al'umma ne ko na mutum to magana al'amarin cewa a gabatar da ajalin ko a gabatar da faruwan abu kafin ajalin da Allah ba masa ba ta taso ba a lokacin guda kuma idan ajalin da Allah Ta baraka wa ta'ala ya shaka ga al'umma ko ga mutum ya zo to magana cewa a jinkirta shi ma bai taso ba wannan shine fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala za haka al'amura gaba ɗayan su a hannun Allah baraka wa ta'ala suke haka Allah ke tsara su haka yake rattaba su kuma babu بدل وباب غير وباب تشجي ده قال ابي تبارك وتعالى الشيخ ادو افيد لك كده سوك اي سيك ده الله ينه مسلم استدراج يكاد ما ابن زي مسلم سي لوقتين دي يبقى إيوه مسلم يا اخي وانا شيء وسي الله تبارك وتعالى ساكي امر من الله صلى الله عليه واله وسلم شيوا يا ساكي ده هو ابن كافرن ابا ده جهنم كلي غريسي ya ce kulka ce da su ara aikin ku bani labari ku da kuke yawan tambayan mata hasal wa ajin kuntum sadiqi ku gaya mani in atakum azabuhu bayatan aw nahara idan azaban nan ta Allah da kuke tambayan yau za su zo idan ta zo muku bayatan wato bayatan suka ce shi ne laylan wato waqtul baytuta lokacin da kuke bacci da dare aw naharan ko azabar ta duro a kan ku da rana maza ya sta'jil minhu al-mujrimun to ne mujrimai masu laifi kafin suke neman gaggawa na wannan azaba ina baka kun gani saboda ka idan azabar da Allah ta wa ta'ala ya shata ta afku wanda kuke tambayar ta idan ta afku gare ku kwatsam da daddare ne ko da rana a daidai lokacin da jari kun kasance kuna ta tambaya da neman gaggawa azabar ta sabbo gare ku kuna wannan magana saboda inkari da izgili to in a azabar ta duro ta abu gare ku da daddare ko da rana to me fa'idar gaggawa ma la yasta'jilu minhu al-mujrimun mai mujrimai suke gaggawan sana'a azaba gaggawan nasu ne fa'idar shi ne amfanin ba shi da amfani ina fatan gani bayan ba shi ta amfani sannan abin da zai faru shi ne in azabar ta afkuwa ka iya riga ta a yanan ta faru gare su ko a duniya ko a lahira suka ganta to abin da zai faru za su imani ne a daidai lokacin da imanin ba shi da ni ba shi da amfani shi yasa ce a kuma idza ma waqa amantu bi shin sannan idan azabar ta afku amantun bihi sai ku imani da azaba kuma da ba ku yarda azaban ba kuna musu kuna izgili kuna cewa mata hadal wa'i in kuntum sadiqin yanzu idan azaba ta abku kuka ganta kwatsam ga ta ayana amantun bihi sai ku imani da azaban kuma al'ana shi yanzu da za ku yi iman da azaban bayan kun ganta ta riga ta abku bisa ga ajalin da Allah ya tsara wa kada kuntum bihi tastajilun alhali shadda kun kasance kuna neman gaggawan saukan azaba yanzu kun ga imanin da kuka kun ga shi amfani da in dai ba za ku imani da abin da ake ba ku labarin shi na azabar nan ba bal gaggawa ke cewa azabar inda gaske ne ta sauko to idan ya zama cewa in azabar ta sauko ɓaro ɓaro kuka ganta imani da ita za ku za ku yarda فإما يفشل أنا بدي أفكر فتفكر لما تفكر وتعتقد أنا مشروع مجتمع كيف ما تعتقد المجتمع وهذا الشيء ولا رأيتكم أتاكم أتاكم بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به قال الآن وقد كنتم به تستعجلون هكا الله تبارك وتعالى ta'ala ya tabbatar da wannan labari wayanda mutane da suke neman gaggawan a sauka musu da azaba saboda izgidi da mutum cewa abinda mazo sallallahu alaihi wa sallam zo da shi ba gaskiya ne ba to duk lokacin da azaba ta zo kwatsam suka ganta a yanar to imani za su yi ba imani za su yi a daidai lokacin da imani ba shi da wani haka Allah babu labarin wa'annan kafiran a wasu ware ya haka to wani labarin su ya ce abinda suke cewa lokacin da azabar ta sabta za su ce wa rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun da azabar ba su yarda ita ba ko mutunta suke suna cewa ƙarya ne ba gaskiya ba ne to yanzu in sun ga azabar bayan ta afku za su ce rabbana ya ubangiji mu absarna mun ga azabar yanzu da ta mun da mun gani wasta ni'ina mun ji duk abin da kyau yanzu mun gamsu to yanzu ya Allah farji ina Allah ka mayar da mu duniya ke na ko ko ka mayar da mu inda muka fito na amal salihan sai mu yi aiki da kai mu gyara barnar da muka yi inna muftinun mu yanzu masu yi ne yanzu wannan yaqini ina amfani shi ba shi da amfani kana yaqini da abubuwan ya riga ya duro an yi maka wa'azi an ja hankalinka an gaya maka abin nan sako daga Allah kayi musu yanzu bayan azabar ta dura sanan ku zo ku ce muke nuna wannan ne ya ba za shi amfani bi shi Allah ba zai sauro ne kinin ba to wannan shine shine a sun mai zama wa ka'aman su bihi kun gane ko a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin sai ce falamma ra'u basana qalu amanna billahi wa adam wa kafarna bima kunna bihi mushrikina Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u sana. sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika kafirun Allah tabaraka wa ta'ala ce falamma ra'u sana. a lokacin da suka ga azaban mu ga ta ta bayyana gare su ta sabko ayanan qalu amanna billahi wahda sai suka ce mun imani da Allah shi kadai yanzu sun rubuta tafi da kenan ko sun ga azaba sun ga uwar bari in ji bahaushe ta yanzu suka ce amanna billahi wahda suka ce wa kafar kafarna bima kunna bihi mushriki mun kasance mu duk abin da mun kasance muna shirka da Allah da shi duk shirkar da ya zama muna yi a da mun barranta mun kafirce mata mun yi iman da Allah wahda sai Allah ce falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sai imanin su bai zama yana amfani su ba lokacin da suka ga azabar mu ba idan azabar Allah ta zo ta sauka a yanar to imanin mai imani a lokacin ba zai amfani shi ba wato bi ma'ana wanda a lokacin ne wai zai yi imani can da bai yi imani ba yanzu na ganin azabar zai zai yi imani to imani ba zai amfani shi ba wani shine falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana imani su bai kasance yana amfani su ba a lokacin da suka ga azabar mu ba sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wannan sunna ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wacce ta daga ta gabata a cikin bayinsa wa khasira hunalika al-kafirun kafirai a can sun yi asara sun taɗi to haka lamarin yake da wa'annan kafiran da suke manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama izgili wannan shine akiba su shine makoma su Allah yake yi to karshen lamari sai Allah tabaraka wa ta'ala ce summa qila lil ladina zalamu sana za a ce wa wa'anda suka yi zalunci lil ladina zalamu ay lil ladina ashraku kun gane ko wa'anda suka yi shirka da Allah suka kafirce wa da'awan manzo sallallahu alaihi wa sallam da kiranta a gobe kiyama za a shaida su zubu azabal khuld kudandani azabar dawwama al khuld shine dawwama zama cikin azaba dindindin Allah shi to kudandani azaba mai irin wannan sura hal zauna illa bima kuntum taksibun ba a yi muku sakamako da komai shine hal zauna ba abin da za a yi muku sakamako da shi illa bima kuntum taksibun sai da abin da kusance kuna aikatawa saboda kan aljaza'u min jinsil amal kun gane ko wannan shine abin da zai faru a gobe kiyama don haka haka Allah tabaraka wa ta'ala zai sa a saka su cikin wannan wuta kuma a ci su da azaba يوم يدعون إلى نار جهنم جاء هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسير هذا أم أنتم لا تبصرون اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجدون ما كنتم تعملون الله تبارك وتعالى شكتنا رانا بذلك تنقل الأسو ذو أوت جهنم تنقل أعوى يوم يدعون إلى نار جهنم جاء تأتي هذه النار التي كنتم بها تكذبون wanda ita ce wutar da ko kasance kuna karyatawa ne ka duniya ne muku da'awa ana ga muku cewa Allah ya tanadi azaba ya tanadi kaza ya tanadi kaza kuna cewa karya ne wanda ita ce wutar da ko kasance kuna karyatawa da ita hadin an lati kuntu biha tukadibun sai a ce da su a fasirun hada da wannan sihiri ne wutan nan da kuke gani balbal gaban ku sihiri ce amma antum la tubsirun ko kuma ku gani ne saboda ka karshe kamar da nan Allah tabaraka wa ta'ala ce za a ce da su zuku azabal khuldi to nan ma sai Allah ce islauha saboda ka ku shiga wutar shine islauha ku shiga wutar ku dandani kunanta fasbiru aw la tasbir ku yi hakuri ko ma kada ku yi hakuri sawa'un alaikum duka dai ne gani saboda ka ko kun yi hargowa kun yi raki ko ma shiru kai duk gudan ne Allah ba zai tawaye ku ba Allah shi yayi islauha fasiru aw la tasiru sawa'un alaikum sai ce inma tujzauna ma kuntum ta'malu kada yana saka muku ne irin abin da kuka ce kuna aikatawa kamar da nan yake cewa hal tujzauna ko illa ma kuntum wato hal tujzauna illa bima kuntum taksibu ne yace inma tujzauna ma kuntum ta'malu haka ce fal yawma la tuzlamu nafsun shai'a? wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun wata ayi ke cewa fal yawma a yau la tuzlamu nafsun shay'a babu wata rayuwa da zalunce ta da wani abu duk wanda kaga an bashi sakamako an bashi ne bisa ga mizani na qasdi wal adala bisa ga mizani na qasdi wal adala Allah baya zalunta kowa fal yawma la tuzlamu nafsun shai'a. wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun ba ya muku sakayya da komai sai da abin da kuka sace kuna wa saboda ka kamar yadda faɗa da zu aljaza'u min jinsil amal kowa abin da ya gani to shi ya girbe abin ta wanda ga alkhairi sai gode wa Allah wanda ga aka ta haka fala ya lumanna illa nafsa wannan shine hal tujzauna illa bima kuntum ta'malun to sai ce wai san bi'una ka haqqun hu na'am wa yastanbi'una ka hu قل وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون نعم الله تبارك وتعالى ويستنبئونك wato suna neman ka ba su labari suna neman ka ba su labari a haƙƙun hu shin shi gaskiya ne to abin da kake labarta musu na kiyama da azaban gaskiya ne sai Allah ce da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce kul ka ce da su su wanda suke neman wata ba su labari a haƙƙun hu da ya musu i wato kwarai shine i <laughs> ba wani shi ma yana ce i kul i wa ka ce musu eh ina rantsuwa da ubangiji na innahu hula haqqun lalle tabbas shi gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizi kuma ku ba kasance masu bagara ubangiji ba walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi da zai a ce kowace rai da ta zalunci kanta tana da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗayansa ce duk abin da ke cikin ƙasa na ta ne ita rayuwar da ta zalunci kanta lafta da da ta fanshi kanta da wannan abin a gobe kiyama wato ta mika duk abin da ke cikin kasa a daidai lokacin da ta mallake shi dan tafiya. shine walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi sai ce wa asarrun nadamata sun ɓoye da na sai ko ce da ni wa asarrun nadamata sun bayyanar da nadama da na sai lamma ra'aul azaba a lokacin da suka ga azaba وقضي بينهم بالقسط دعي هكم في أتكاني سيدا آدل شي وهم لا يظلمون على هذه سوبة لا أذل شيء سبحانه على كثورة لا إلا لله ما في السماوات والأرض ده أدل شيء لكن سمي ده شيء كثانا على إلا وعد الله حق كثورة لا للي الكورين الله جسيا ولكن أكثرهم لا يعلمون sai dai mafi yawancin su wasu da sani ba sani ba jahilai huwa yuhyi wa yumiit Allah tabaraka wa ta'ala shine mai rayarwa kazalika shine mai kashewa huwa yuhyi wa shi shine mai rayarwa kuma shine mai kashewa wa ilayhi turja'un yanzu gare shi ne ake mai da ku har yanzu game da dai waɗannan kafirin masu yin manzo sallallahu alaihi wasallam izgili da kuma musun abin da ya zo da shi Allah ya bashi labari ya ce wa yastanbi'unaka za su wato suna neman labarinka ya ay naka ko minka suna neman labari daga gare ka ka ba su labari a haƙƙun hu shi gaskiya ne a haƙƙun hu shin shi gaskiya ne wato shi tashi kiyama da kake ba su labari gaskiya ne azaba ta Allah da kake cewa in ba su imani ba za ta afku gare su gaskiya ne shine a haƙƙun hu wato duk abubuwan da kake gaya musu na wa'id na Allah tabaraka wa ta'ala wanda aka yi musu a duniya ko a lahira shi gaskiya ne za su nemi ka labarta musu wannan bisa ga sura ta izgili da kuma sura ta musu na rashin yarda wannan shine wai san sanbi'unaka a haƙƙun hu sai Allah tabaraka wa ta'ala ce da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kul kace da su i i malamai suka ce ma'anar sa shine na'am kul i ne ma'ana kul na'am kun gane ko wani muka ce ya yi muwafaka da abin da bahaushe yake cewa ya yi muwafaka da kalmar bahaushe amma wannan malamai suka ce ba shi zai saka ce a cikin a cikin qur'ani akwai kalmar hausa ba don wani in ka zo ka ce mashi ya kaza kaza sai ce i in yace maka iya na nihimi na'am to gashi qur'ani ma ce kulki ka ce musu na'am wato shi gaskiya ne wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na innahu lahaqqun lalle shi labarin da nake ba ku game da kiyama game da wa'id na Allah da azabobin da ya muku alƙawarin su gaskiya ne wannan shine kulki wa rabbi innahu lahaq kace da su na'am ina rantsuwa da ubangiji na lalle shi gaskiya ne kuma an antum bi mujidin kuma ku kasance masu gagarar ubangiji tabaraka wa ta'ala ba wato wajen a tada ku bayan kun mutu ba ina fatan gani malamai suka ce Allah ta baraka wa ta'ala ya ba da labarin kafirai a waɗansu wurare waɗanda ba wannan ba a inda suke ƙoƙarin bayyana matsayinsu na musun sa'a ko musun tashin kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya rantse musu da ubangijinsa cewa al'amarin tashin kiyama gaskiya ne anan yace qulti wa rabbi innahu lahaq a wata ayi yace wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a sala ce qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi wala asghar min dhalik wala akbar illa fi kitabin mubin yace wa qala alladhina kafaru wanda suka kafirta sun ce la ta'ti na za ta zo mana ba abinda ake faɗa na cewa kiyama za ta tsayu akwai lahira akwai hisabi akwai wuta akwai kaza suka ce wannan duk zai ba shashi ne kawai ba su sai Allah tabaraka wa ta'ala ce jama'a ki sallallahu alaihi wasallama kul kace da su bala eh wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyannakum wallahi za ta zo muku kamar yadda ne ce qul i wa rabbi innahu la haqq qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alim al ghaib kace da su eh ina rantsuwa da ubangiji na sa'an nan da kuke ta ba za ta zo muku ba tabbacin hakika za ta zo muku Allah shi ne wato Allah ubangiji na da na rantsuwa da shi shine matsatsin gaibi da abin da yake misalin azzarra ba zai kori gare shi ba a cikin samai ko a ƙasa ko abin da bai kai shi ba ko abin da ya fi shi ba duka komai da komai bai kasance ba face na cikin littafi bayanin shi ne lahul masu. a wata ayan Allah tabaraka wa ta'ala ba da labarin matsayin su nan ba yau mu ce mazo sallallahu alaihi wasallama ya rantse musu da ubangiji cewa al'amarin da suke musu da tashin kiyama gaskiya ne yace zama alladina kafaru allan yub'asu sai ce qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir Allah ce zama alladina kafaru wanda suka kafirta sun yi da'awa sun raya cewa allan yub'asu cewa ba za a tada su ba magana cewa wai in sun mutu za a tada su to abinda suka yi da'awa shine cewa haka din ba zai samu ba za'ama alladhina kafaru allan yub'athu to sai Allah ce da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya maisa musu martani a wannan matsayin nasu yace qul ka sai da su bala eh wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la su asul da za a kada ku magana cewa ba za a kada ku ba da kuke kansa to ina muku rantsuwa da Allah ubangiji na la su asul da wallahi za a kada ku ba ta ku kadai za a yi ba Sun ثم لتنبؤن بما عملتم sannan za a ba ku labarin duk abin da kuka aikata duk abin da kuka aikata a rayuwarku sai an ba ku labarin sa filla filla ɗaya bayan ɗaya kuma an yi muku sakamako a kansa wa zalika ala Allah yasir wannan mai sauki a gurin Allah tabaraka wa ta'ala bai gagari Allah ba wannan fadan Allah tabaraka wa ta'ala ƙarshen aya wa zalika ala Allah yasir wato shine yake da mazmunin ma'anar abin da Allah ya faɗa a ƙarshen wannan aya inda ya ce wa ma antum bi mu'jizi ba ku kasance masu gagara ubangiji ba to kuna duniya ba za ku gagare Allah ga yi muku hukuma in yi da nama ba idan kuka mutu kuma ta da ku ba zai gagari ubangiji ba ko me kuka zama zama ƙasa ko ku zama dutse min ma ya yakmuru fi fi sudurikum duk abin da ba za ku zama ku zama ba za ku gagari Allah tabaraka ta'ala wajen ya da ku ba saboda ka Allah tabaraka ta'ala, asali ba babu abin da ke gagari shi raya ku ba zai gagari Allah ba kamar da halin ta ku bai gagare shi ba kashe kuma bai gagare shi ba to ya raya ku a karo na biyu bayan kun mutu wannan ba zai gagari Allah ba komi ma ba abin da ya gagari Allah tabaraka ta'ala shi Allah tabaraka ta'ala ya sifarta da wato kamalul qudra yana da kammaluwan iko akan duk abin da ya ga damar yinsa kuma wani abu shine shi Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da yake buƙatar yin wani abu shine da kake ganin alama wahala sa ka. yadda Allah zai mu'amalanci abin ya saba mai yadda bayi suke mu'amalantar abubuwan da suke bukatar yi shi ba wani yana buƙatar yin wani abu da samuwarsa da haƙaƙuwarsa to za ga yana biyan wasu hanyoyi ne ya kama kaza nan ya kama kaza nan ya bi wasu wasa'il nan da can da can ya kamo nan a samu matsala daga can kashe bisa ga kaddar ubangiji sai ga ya ne ya yi wani lokaci kuma ma yana son abu ya yi sai ya fere ya yi iyayen sa abin ba zai yi ba to shi Allah tabaraka wa ta'ala khilafu zalik saboda kamalul qudratihi shi lamarin da yake ne in ya buƙaci abu ya zamo kawai shi zai zamo ne inma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun saboda ka shi yasa ce wa zalika ala Allah yasir wa ma antum bi mujidi yadda lamarin ubangiji yake in yanda sai abu kawai zai ce zamo ne kawai sai gadin ya zamo innama amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun ko illa ma qawlna ko innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun wa to wannan shine saboda ka lamarin tashin kiyama da kuke musun sa bayan kun mutu kun zama kaza amurin Allah ba wani abu ne mai wahala ba wa ma amru sa'ati illa kalamhi bil basar aw huwa aqrab inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah tabaaraka wa ta'ala ce wa ma amru sa'a al'amarin kiyamar nabi da kuke cewa ba za su zo muku ba ba za su yi ba dukkan lamarin kam bai kasance a gurin Allah ba illa kalam hilbasa face kamar kifta ido wato idan za ka kaddara kiftawar ido yana da wahala a gurinka to ta da iyama da wahala a gurin Allah ba ta kuke yi ba yanzu wani mutum ne da hankalinsa zai ce kiftawar ido akwai wahala na'am to idan kana tsawara kimtawan ido akwai wahala cikin sa to ka tsawara ta da mutane bayan sun mutu yana da wahala a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma amru sa'ati illa kalamhi basar sai ya au huwa aqrab kika ya ma ta ka zama kusa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka wa ta'ala mal iko ya kan dukan komai to wannan shine saboda haka kafirai suna cikin wani irin rudu da hauka da rashin basira da rashin hankali na musun kiyama da al'amari da Allah baraka wa ta'ala ya ba su labari a wahayanci ga manzo sallallahu alaihi wa sallama na wayannan abubuwa in ba haka ba mai hankali bai kamata yi musu su ba in ya san girman Allah baraka wa ta'ala wani shi ne to sai Allah tabaraka wa ta'ala <coughs> zalika yi magana akan abin da zai faru a gobe kiyaman nan game da wayanda suka yi rashin sa'a Allah ke yi suka yi rashin sa'a suka je kiyama suna mushrikai suna kafirai me zai faru da su irin daman da za su yi da yadda za su yi fatan su samu mafita amma mafita ba za su samu ba yace walau wannan li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bihi ce da zaka kaddara cewa zai yi a ce ga kowace rayuwa da kai zalunci kanta a gobe kiyama a ce wannan rayuwar tana da mafil arzi ta mallaki mafil arzi abin da ke cikin ƙasa wato ba abin da ke cikin garin birni kare ba ko abin da ke cikin jihar kare ko najeriya ba a mafil arzi ce duk abin da ke bayan duniyar nan ko a ban kasa da ko tun daga gabacinta har yammacinta da gudancinta har arewacinta ce gaba ɗaya na musulmi shi adda ikon sa mulkan kamilan duk dukiya da komai da gidaje da komai da gashi ne gurin to da zai je kiyama yana a matsayin azzalimi kafiri mushriki a ce wannan duke duk kimar ta ce tashi ce lafta da da ya ba da wannan duke ya fashi kansa saboda bana'in da zai fuskanta Allah ya mana kariya la'alla kuna gani wannan tafsiri na alqur'ani yanzu a ganin ku idan aka ce ga wata matsala ta taso wata matsala ta taso ana son mutum ya bada a ce shi alhaji ne mai kudi ne miliyoniya ne ce matsala ta taso ana son ya bada miliyan dubu dubu so dubu sai matsala ta warware kana kallo sai alhaji ne ya sani ya ce ya basuwa ya kake ganin yayin wannan matsala ha wato ina son ce ya kake ganin girman wannan matsala eh ba ku gane ba ko nake a ce ga wata matsala a ce a ce alhaji ana bukatar sai ya sanin cek na miliyan dubu ko biliyan dubu sannan matsalar ta warware kana kallo an yi mashi bayani ya fahimta ce a kawo check ya yi sani ya ta ba da kuɗin na ce wannan matsala karama ce ba karamar matsala ce ba gaskiya amma aka ce ba wai magana miliyan dubu ko biliyan dubu ba duk abin da a duniyan gaba ɗaya ce na mutum ne a gobe kiyama zai yarda ya sallama shi gaba ɗaya don ya fashi ne kansa walau an na likulli nafsin zalamat ma fil arzi lasta da bi Allah shi yi wannan haka matsalar take jama'a haka matsalar take saboda bala'in da ke تستمتع ابن ادم ابو بكيامه ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون حتى الله بعد الاباد يقول ولو ان للذين ظلموا دع شيء وين سكي زالونك كافرين مشركين ثم لك كو سنة دمار في الارض جميعا duk abin da yake cikin ƙasa ya zama nasu ne wa mislahu ma'ahu ba ma abin da ke duniya gaba ɗaya ba da gwamnatinsa shi ne wa mislahu ma'ahu ce suna da duniya da kuma irinta ya ce lafta da wuri wallahi da sun yi fansa da wannan abin da suka mallaka wanda yake dabal ɗin duniya ne za su miƙa shi su wanshi kansu min su'il azabi mai kiyama saboda munin azabar kiyama saboda munin azabar wato kiyama wanda za su gani sun muskance ta da girmanta da ta wa badala hum min Allah ma lam yakun yahtasibun abinda ba su taba tsammanin sa ba shine zai bayyana gare su a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine gaskiyar magana kun gane ko ita ce hakikanin al'amari duk duniya da mutum ya mallake ta wallahi abinda zai gani gobe kiyama zai bukaci ya mika duk abin da ya mallaka na duniya don ya fitar da kanshi ya tsira daga abin da ke hukunta gobe kiyama bari in suke muku labarin nan ko eh, eh, eh, rabtin wannan labari da wani abu da wani malamin mu ya biya mana Ya Allah zai dan taimaka wajen mutane su tsawara wannan abin da Qur'ani yake ga mana abinda ke gaya mana yake cewa akwai wani mutum mai kudin gaske yana da wani katon gida haka inda yake cikinsa kun gani mutumin sai allah da yake rishin lafiya ya kwanta asibiti nan da can ya kashe duk abin da yake gani yana yana na kashen kuɗi an kai shi waje an kai shi ina duk inda za ke tunani wata asibiti mai tsada ya ce da kashi aka dawo da shi aka aje cikin hannun shi yana ji likitoci ga kuɗi suna zaka wasu da dubawa ya ce sai mu na ta suka je ziyarar shi suka gaisa da shi ana dan magana haka kafin su tashi ya ce wallahi mutumin nan abin da gaya musu ya ce wallahi abin da ke ji yanzu ga jikinsa sai ce kun ga gidan da nake cikinsa ya ce wallahi in ka kawo takarda an ka ce insani in ba ni gidan nan in warke ce wallahi zan bayar sai ce musu ba ma wannan bai ce kai wallahi duk gida na zai sani ni wani ya ce wallahi ma zai iya cin bashi ya ce zai iya da gidajen mai da gidaje na da duk dukiya da a banki ce kuma haɗin ci bashi in yi sani inda zan wani wallahi ce wallahi gaban shi mutumin ya faɗi haka to wannan duniya kenan fa shi wanda yake ji ya ce zai iya da gidan shi da yake ciki ce kai duk gidajensa da gidajen mansa da dukiyoyinsa ga aiki kai zai ba iya cin bashi wallahi duk ya bada komai su kare ya shi bashi ya sani inda zai wuce to shi sa gobe yamma lamarin kaga baka ko sawara irin wannan in duniya za a iya samu mutumin da zai wuce wannan amma ba su biyan kiyama to abubuwan suna da hadari Allah tabaraka wa ta'ala zai mana kariya Allah ya mana kariya saboda ka shi sa wanda suka rungumi shirka da kafirci a matsayin sana'a babu shakka suna fuskantar hadarin gaske Allah shi kare mu Allah ya tsare mu wannan shine saboda aka da lokaci mu tsaya nan ko da mu kai karshen ayan ba idan muka dawo sai mu daura dabar da muka kwana da fata da da muka yi da tsawa ba Allah amfani mu shi ya mu nagarta wanda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya yi mana shafi cikin zukatan uwa wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh